kuma shirin da aka yi wa domin musulunci musulunci ya bani da yi yana nuna mana cewa ce ta da Allah ya ya cikin ce da nuna da bayi ya tattara dukkan abin da yake a cikin wani da wani mutukar duniya tana waje da abin da cikin ta rana ce a addinin musulunci addini ne wanda Allah ya kare shi daga dukkan wani canji wanda Allah ya kare shi daga dukkan wani wasa Allah ya tabbatar da cewa addini ne da ba zai canja ba har zuwa rana ta ƙarshe Allah cewa la ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الله yana cewa hakika shi alkur'ani wanda shi ne babban littafin kundin musulmi da baki daya wanda suke komawa zuwa gare shi dan da abin da Allah yake so da kuma kaucewa abin da Allah baya Allah ya ce babu wani abu mara kyau da zai yi a shigar a cikinsa eh a shigar a cikinsa ya yi ya fita daga addinin musulunci dan haka yan boko aƙida da suke maka kadan da suka kadama dama na nuna musulunci addini ne kawai na ibada ba shi da alaƙa da zamantakewa ba shi da alaƙa da rayuwa to babu shakka suna cikin haɗari a game da su Allah ya tabbatar mana addinin musulunci ya cika kuma shi ne addinin da yake ya tattara komai da komai ya bayan Allah kuna cikin dai wannan rana wacce take mai girma rana ce da

da zan da ya yi lokaci wato a gaba da haka ya bayan Allah sai da cewa shi ne kuma daga cikin akwai wani girma wata da hada hannunsa shi ne ka kuma wata da girma wata da hannunsa ko kuwa ta zo wata da ta ci ba dai ta ci ba ta ba ko ta ya ya da ta ba ya bayan Allah Thank you.

ولا لا الله يدار Good. Allah kwarai gaba zan iya hanya tsaya musulmi ويدخلون بالإسلام أما الإمام محمد رضي الله الخير وتعاونوا على البر والتقوى الله ان هذه الامه تمر بفتنه عظيمه والكل ولكن ولكن كثيرا منا نسي نسي انه يسارع في الفتن ويؤجلها فكان الفتن ياتيك كثيرا حسبك له فتنه ليس اكاذيب عنه فتنه شقه فتنه وكفر يقول صلى الله عليه وسلم ثياب الاسلم وجوه والقتال كفر ومن اراد ان يحكم على الامه بما فيها من فتن ومشاكل فلتصرف الامه ولكن كل واحد يلقي اللوم على الاخر وينسى نفسه عباد الله يوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ونعلي بالسر غدا والمنشد والبكرى واذكركم والذكرى تنفع المؤمنين قاتلوا على الصلوات قاتلوا على الصلوات وصلاه الجماعه بالمسجد وهي تنمي الايمان بالقلب في قلب الرجل حتى يصبح قوه فعاله في حياته وحبوا زكاه اموالكم للمحتاجين كما وذلك بتدريج تعاليم الإسلام فيما بينكم في معاملاتكم بين أولادكم وزوجاتكم ورب أولادكم على تدبير الإسلام صحيحة والإيمان وهو بالله سبحانه وتعالى عباد الله سلطة المثيرة والنميرة وقول الدور والعمل به وشهادة الدور والمطلوب من المنيع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إن الله لا يحب أهل الإنسان وبالشيء

godiya ta wanda ya duba zuwa gare shi da koma zuwa gare shi ina mai daga gode masa a bisa abubuwan da ya tsoron mana na abubuwan yi ina mai shaidawa ba wanda za a bauta wa gaskiya sai Allah shi kada ya duba shi da abokin tarayya shi ne ubangiji wanda dukkan wani wato halitta ya ke nuna kankancinsa gare shi da komawa zuwa gare shi ina mai shaidawa hakika shugaban mu annabi Muhammad ba awan sanai kuma manzon sanai shine mafi kamalar halitta shine mafi cin halitta gaba daya Allah ka kara masa jira da aminci da shi da sahabbansa da danginsa da dukkan waɗanda suka bi shi har zuwa ranar sakamako ya bayan Allah hakika kuna cikin rana mai girma daga cikin mafi girman ranaku a addinin musulunci ranar tiri daga cikin tiri da kuma ranar wato tiri daga cikin ranakun a musulunci wata rana ta addu'a ne bayan an sauke wani rukuni daga cikin rukunan addini